na ce to bari ni ba a burin shi a baya ke ina bari wallahi na ce to na riga ne alkawari ba zan canza ba ina bari mi saboda zan kai shi wurin kafa kasu kama hanya sarfa ni haka kika sake tsaye da kika dawo da shi ke ba malam yaron na dauke shi a kai shi makaranta hmm? yaro ga makarantar secondary ga makaranta na a raba ni da yaro tun bai mallaki hankalin kansa bai san komai ba rayuwa da da tusa shi a wani gona eh dace dana ne saboda Allah wancan ma na baya ba daɗi maka ji ba malam saboda Allah ya kamata malam ka duba wannan lamari gaskiya cutar ƴaƴan mu kake yi ƴaƴan ku da yi musu gatanci ne kai su gaba suna can suna talawa to wancan ƴaƴan mara ka kai su mun san ƴan da suke ciki mun kuma ganin su sai kun gan su tunda ka kai su mun gan su wai sani da ransu ko ba ransu ba mu san halin da suke ciki ba ke ina ba ni ina ba ni ni ba san inda yake ba zan da yake ba haka kawai a rike a kai makarantar allo ga wanda aka yi ma ba su dawo yaro tun bai ba kyan kasa a ibe su a kai su makaranta kan dalili to na fito yanzu ina ba rubi duka na za ka yi ina ba rubi eh in ba a san ba rubi ba ki ba san inda yake ba ba ki san da yake ba inda da yake ya fito na san tun kwanaki aka dauki shi aka koyi na yi alkawari kuma zan fasa ba sai ya tafi sai ya tafi kai ina ga muku ta magana idan muna magana ba da su mutunta baki kina mun rashin kunya ina kyale ki ni ban san inda yake ba to a gidanku zaki iya tsayawa ki ja da ni amma a nan ba za ki isa ba ni ke ci da ke ni ke tubasar da ke dukan ku haka nan ke ina ba dubi gaskiya fa nake gaya ma gaskiya fa nake gaya ma ni da ke waye ne gaskiya duka na zaka yi na saki haba malam me ya kai na saki me me abun saki an? Mama ina tayar. Daga ha. eh sai saki. Ha? Mama ina tayar. Sai ga tayar nan. Ku Fito. Munafiki. Sari gaka. Sari gaka. Sa ka ji zo mutum zo Fito ka ga Zan tafi da Tafi fita. Fita. Mu je mu haka ba, haka. Daga magana sai saki. Ko ne masu, ko ne. Ba ka. bai To kuma haka zan fita ba mayafi a jiki. Mata aure da ke sa mayafi ke mata. Maza aure.